أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمين كما يدمك سني muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya har ya zuwa wannan lokaci kuma ya sake ba mu damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya fi so a yarda da ita muna fata mu samu kyakkyawar rabo da kyakkyawar fahimta na addinin shi a cikin wannan duniya ɗin da kuma samun babban rabo a ran lahira bi iznihi ta'ala in uwan musulmi kamar da muka sani mun kare bahasi wanda abin da ya saura cikin shi kaɗan ne dangane da abin da yake nuna mu cewa akwai ruhi tabbas kuma shi ne haƙiƙanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikin jikin mutum ko kuma a cikin halitta ta mutum kenan in babu ruhi babu mutum kamar da wannan haƙiƙa daman kusan musulmi daman sun sani kai ba ma musulmi ba mutane gaba ɗaya sun sani dabba menene duk abin da ruhinta ya hita daga jikinta za ka samu wannan me ake ce mata gangan jiki za ka ji cewa gawa me yasa ake cewa gawa alhali mutum ne ga nan kana gani mutum ne amma saboda baya motsi ruhi babu sai a ce ya zama gawa ko da kau yanzu in gane ruhin ya rabu da shi yanzu kuna tare da kuna tare da shi kuna magana da shi sai mutuwa ta zo ta ɗauke shi lokaci guda sai ga ya koma gawa wannan wata hakika ce wadda ke nuna mu cewa lallai ruhi shine hakikanin mutum shi yasa ma kenan dangane da abin da ya shahi lahira mu daina kawo tambayoyi ko shibohi wanda suke nuna cewa wai Allah ba zai iya tara mutane ya sassaƙa wata gangar jiki ɗin ya ba mutum kuma irin ta wannan duniya din wannan wurin Allah ba komai bane har ma a cikin alkur'ani Allah subhanahu yana cewa kamar yadda daman mun kawo cikin bahasi na ƙur'ani mun kawo aya yanzu kuma za mu ƙara kawo wata aya inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wata aya mai daɗin shi musamman ga masu shahada ko masu son su samu shahada Allah yana cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amuwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin wannan ayoyi masu albarka kar ku ɗauka ku saurara da kyau Allah ya ce kar ku ɗauka ko ku yi zato cewa waɗanda suka mutu a cikin hanya Allah a cikin shihadi don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wata'ala don bayyana addini ga dukkan al'umma suka ba da rayukansu kakku ɗauka cewa wai sun mutu ne kakku ɗauka cewa matattu ne kamar yadda sauran mutane wanda ba cikin wannan hanyar suka mutu ba ake cewa matattu to su wanga ba matattu ba ne Allah ya ce a wurin Allah suna nan rayayyu ne su kuma yana arzita su menene ke arzitawa mun tabbata bayan sun yi shahada ga jikinsu na muna tare da shi mu za mu taya mu binne su amma ruhinsa yana wurin Allah yana can musamman wurin jin daɗi a wurin hadara ta Allah subhanahu wata'ala ba kamar sauran ruhi ba suna nan raye suke amma ba a kai su a wurin hadara ta Allah su samu wannan arzitawa irin ta Allah subhanahu wata'ala sannan kuma suna gaya mu mutane cewa suna nuna mutane cewa lalle Allah ya tarbe su da tarbo mai kyau alƙawalin da ya musu na cewa sun yi kasuwanci da su da Allah subhanahu wata'ala sun ba da rayukansu saboda addinin Allah kamar yadda cikin wata aya ya nuna cewa wannan kasuwanci ne kasuwanci ne Allah yake yi tsakanin shi da mutane wanda na musamman sun zaɓi Allah subhanahu wata'ala sai suka dace da wannan fadala ɗin kenan a takaice mun tabbata wannan wani abu ne wanda bai kai ya shige mu mutane duhu ba ko da ƙaramin mutum ne daga cikin mutane kuma ko da ƙaramin ƙwaƙwalwa gare shi bai kai ya yi mamakin cewa ruhi shine hakikanin mutum ba sannan kuma akwai shi wai abin mamaki ma har tana yawan mutum ya zitan babu ruhi a cikin jikin mutum kawai mutum ne ake gani wannan bai kai a yi mamaki kan shi ba kamar da muka ce kuma jahilai ma sun kasance na daga kafirai suna tambaya annabi a cikin alkur'ani ya zo 'Yas' alunaka anir ruh Allah ya ce shi kaɗai ya san hakikanin ruhi yanzu bayan mun gane wannan abin da muke so mu shiga ciki babba na darasi a yau kenan bi iznillahi ta'ala shine abin da ya shahi mutuwa da kuma ranar tashin kiyama a nan wurin za mu kawo wasu zantuttuka masu muhimmancin gaske akalla za mu kawo kenan mabahis ko mu ce matalib da harshen larabci har guda tara insha Allah subhanahu wata'ala matlab na farko wanda za mu fara kawowa kenan zance na farko mai muhimmanci wanda muke son mai ishara da shi dangane da abin da ya shahi mutuwa da tashin kiyama shine farko dai mu sani wata haƙiƙa wadda mutane ba su san shi sun san da ita kuma ba su ana gaya masa ita shi ne cewa wannan duniya ɗin gaba ɗaya mun so ba mu so ba za mu barta wannan hakika ce wadda bai kai ma alkurani sai ya gaya mutane ita ba bai kai ma Allah subhanahu wata'ala sai ya tuna ma mutane wannan hakika ɗin ba amma saboda mutum bai sun zancen mutuwa ina tuna da wani wanda yake wa gare mu ba ya san ana tunanin tsarin rayuwa me za a samu nan gaba me ya kamata a yi a ji daɗin rayuwa sai ka kawo mai zancen mutuwa shi ya sama da muka fahimci yana jin tsoron ko ba a yasa ana mai wannan zancen sai ka ga ana tuna mai da wani usulubi. da wani usulubi wanda bai zaton za a tuna mai mutuwan ne usulubi wanda kuma a ƙarshe ya ba shi tsoro za a ce yanzu nan wani abu sai ya faru sai ce me zai zai faruwa mu ce wani abu ne muke mamakin sai ya faru Ya ce to me na mamaki abin da bai faru ba sai mu ce mashi, ai saboda mun tabbata zai faru ne muke mamakin shi sai ya ce to menene abin da in ka tabbata zai faru kuma ka yi mamakin shi ba abin mamaki ba ne sai mu ce amma kuma wasu na mamakin shi sai ya ce mi sai mu ce mutuwa sai ce kun gani ko kun kawo zancen abin da dai ba musu ana kawowa shi ba yasa ana kawo zancen mutuwa to kusan ba wai shi ba mun ga wannan ne saboda mun san da yawa daga cikin mutane ba su ana kawo zancen mutuwa alhali Allah subhanahu wataala yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un Allah ya ce zai jarabi mutane da alheri da sharri da shari da alheri. kuma duk a wurin Allah za a koma kowa zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai kusa abin mamaki wasu na cewa wai kawai rai na ana har rai da duk halitta ne ake nihi hamma ta yi zama wannan aya ɗin a am ta yi game dukkan halittun Allah mala'iku ne menene duwatsu ne komi kamar ka ce kullu shay'in shine kullu nafsin kullu shay na'am mu nafsi ɗin mutane mun san ta menene rai muke cewa amma dutse ma ai yana da rai saboda kai ne baka sani ba kai ne baka sani ba amma kowane yana da rai shi yasa ma Allah yake cewa suna tasbihi amma mu mu sani ba walakin la na tasbihahum suna da ransu a irin nasu shakalin halittarsu kenan wannan aya hatta yi gamewa akan ayar da ake cewa kullu man alaiha fan saboda kullu man alaiha fan ana nihin duk abin da yake saman doran kasa zai mutu zai kawo ƙarshe duk abin da ke doron ƙasa kaga kenan wannan ya shahi kawai abin da ke doron ƙasa bai gami har abubuwan da suke cikin sama ba cikin halittu wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi a takaice dai wannan hakika ce wadda ba a inkarinta kowa ya tabbata zai faru amma mutane ba su cika zan ana musu wannan zancen ba alhali za mu zo cikin darussa na gaba wanda wannan tunawa da ita ɗin mutuwa da kuma ran lahira wadda ita ma za mu yi magana kanta wani abu ne wanda yana taimaka maka cikin riƙo da imaninka kana so ka kasance mai imani da Allah kana son ka kasance mai riko da littafin Allah kana son ka kasance mai samun rabo mai kyawu a wannan duniya din da kuma kyakkyawar rabo a ran lahira shin kana so ka samu yarda Allah shin kana so ka samu aljanna shin kana son ka ji daɗi a ko ina inda kake to dole sai kasance kana tunanin lahira dole sai ka kasance kana tunanin mutuwan nan wadda haƙiƙa ce kowa ya tabbata tana nan zoki to dai me zaka ji tsoronta shine wannan matalab na farko da muke samu kawo sai matalab na biyu mu sani cewa kamar yadda da mun mun kawo nazariya ta wasu mutane masu gajeren tunani inda suke cewa mutuwa wai ƙarewa halitta ce shi kenan an ƙare wannan halitta ta ƙare suna ganin su duniya ba ma za ta yi ba kullum ana halitta ne suna mutuwa haka za a ci gaba ba wai ƙariya gare ta ba saboda haka nan mutuwa ita ce ƙarshe ƙarshen kowa mutuwa ne a dasu tunani to mu sani mutuwa ba ƙarshe ba ce mutuwa kamar yadda muka nuna muku cikin darussa da suka wuce tsallakewa ne daga wata duniya zuwa wata sabuwar duniya mai faɗin gaske kuma mai cike da alkhairi ga wanda suka yi aikin alkhairi mai cike da gidan sharri ga wanda suka yi aikin sharri ƙetarewa ne har ma muka ba da misalin kamar ƙetaren jinjinin yaro ne ya hito daga cikin cikin mahaifiyar shi zuwa ga wannan duniya ɗin wanda zai samu kanshi cikinta kuma muka ce wannan shi fi komi sauƙi ga Allah subhanahu Ta'ala. saboda daman Allah ya ba mu iko yanzu ilimi ma ya bada muna samu mu ƙetare daga daga waga duniya din mu tai wata duniya kenan akwai wata duniya duniyar wata misali wadda nan gaba sai mata kasance wata tafiya ce mai sauki ga mutane wadda ce an kace mutane wata rana ana iya tafiya sama za a yi mamaki kai ba wannan ba wata rana inda an ce mu mutane mutane suna iya samun ikon yin jirgi na sama wanda za su iya shiga su hau sama za su yi mamaki amma shi nan yanzu to Allah ya yake ba mu labari shi da bai ƙarya kun mu yi mamaki wannan na ɗaya kenan sannan shi yasa Allah ma ya abbara ta ita wannan mutuwa ɗin dami tawaffa mun ba da ma'anar mai tawaffa karɓan rayuka da mala'iku suke yi ko kuma Allah yake yi ko kuma wani ɓangare mala'ika Jibril ko kuma Azra'il afwan yake yi saboda haka nan Allah ma ya ce innal ladina tawaffahumul mala'ikatu kun gani wai mala'iku suna karɓan rayukansu ne wannan haƙiƙa kenan kusan ta bayyana gare mu mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadin kenan wannan rayuwai mai kyawo da ɗaukaka wadda take jiran mutane take jiran halittu musamman mutane da aljannu kuma karɓar rayuka da ake yi nasu ransu ne ake karɓa a da shi a wannan wuri abin da ya rage na ganga jiki kuma saura wani juz'i ne ake haɗawa a yi wannan halitta ɗin ta mutum saboda haka nan ya tabbata gare mu yanzu mun gane hakikanin gaskiyan menene abin da ke jiran al'umma sannan akwai inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ci gaban aya da muka kawo innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa masira ita wannan aya din wadda mun karanta ta da farko dazu tana nuna cewa kenan tana nuna wannan aya din wani sirri wanda yake shirin al'umma inda yake cewa qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard wa'anda ake tambaya cewa su mustada'afai ne masu rauni ne sai Allah ya ce ashe ƙasar Allah ba ta da faɗi ku je can wurin fatuhajiru fiha sai Allah ya ce tunda sun ƙi haka nan fa ula'ika ma'awahum jahannam wannan su menene jahannam ne wasa at masira wannan kuma makoma tasu ta za ta kasance mai tsananin raɗaɗi makoman nan da Allah subhanahu wata'ala ya ce a ina ne ba a wannan duniya ba ne kowa ya tabbata a ran lahira ne za mu dakata a nan sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin